na mana ke cewa kamar akwai hadisi na ma'aiki ma da yake ƙara nuna karfafa magana abota mm. da mutanen ƙwarai ake mm. da ya ce saba'atun yuzilluhum Allahu yawma la zilla illa zilluhu mm. mutane bakwai Allah na masu inuwa da ba inuwa sai tashi sai ce imamun adilun shugaba adali shabun na sha'afi ibadatin lahi rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarqa alaihi mutane guda biyu da suka yi soyayya suka yi amintaka suka yi abota don Allah a ce kaga babbar ibada ce kwarai abota to kaga bai kamata ya wasa da ita ba na'am malam bai kamata ba Allah ya saka da alheri haske mai ne ga gidan kowa Afirka TV TV3 tafarkin rayuwa